Hajiya Nafisa ita ta dauki nauyin kama kushi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. Wallah. Abin ne kalli Halifa ya ce da aka zauna. Halifa ya cika fakan farmar zai fashi ya zauna a gefen Abba. Da ya sako daga kujera ya da kasa ya ce, Gwagwadon Allah ku yi haƙuri, kun san yaran nan sai an yi haƙuri. A asalai ta kasa shi ta ce Allah ya tsine wa haƙurin albarka, mun dinga haƙurin kenan har shi ciwon zuciya ya kama ni ni da yar uwata wato bakin cikin rayuwar kuke mana ko na dabo ku zo ku kashe mu kawai ku huta abada fa kai yayi shiru bai kara furta komai ba Dari kallon abba da alifiya ya kifta musu ido sannan ya fara cewa ya ce alifiya yanzu abinda za ka dinga yi min kenan kana tayarwa da mahaifiya ta hankali to maza ka fice daga gidan nan ka shiga duniya kowa ma ya huta ware ne rayuwar farin ciki da mahaifiyata ya fi mun komai Alifa miƙewa bai ce komai ba ya wuce ɗakinsa wata jakar sa ta zuwa wajen aiki wacce yake sa inifom ya ɗauko ya goya ya fito Sugunawa ya gaban dadi ya ce shikenan dadi tunda haka ne ni bari na tafi zan fita daga rayuwarka tunda inno ta da gwaggo ba sa son ganina Yana gama faɗa ya miƙe zai bayan ya kofa. Ino kirewa ta ya kasa ta zuba wani uban salati tana kuka. ce ta ɗago ta zaune ita ma tana share na ta waya. Ino kallon dadi ta ta ce, Salisu wallahi idan alifa ya shiga duniya sai na ɗebe maka albarka. Yanzu dama baka ƙaunar Halifa ban sani ba, a gabana za ka kore shi ya shiga duniya saboda rashin ɗa'a. Dadi ya ce, Ino ke fa kika ce ya fita daga rayuwarki, ni kuma duk abin da ba kya so ni ma ba na san shi. da sauri inno ta ce itta ƙilla wallahi ka ji tsoron Allah kar ka min shari ko na shige su jikar na shige su jikar mutum hudu yanzu haɗa ni za ka da yaron nan da uwan da uwarsa jikan nawa na ciki na zaka ce bana na ƙauna wallahi salisu idan baka dawo da yaron nan ka fice daga gidan nan ba sai na kwashe maka albarka ni ban san wace uwar ma za ku yi mana ba muna zaman lafiya ni da ‘yan jikokina, da fara safiya ku zo ku kama mana tarzoma. Goggo ta karfe zancen da wallahi rakiya barni da su, Allah yaran nan hukuma ce za ta raba da su. Abai kalla Halifa ya ce, ka wuce cikin gida ka ajiye jakar nan. Halifa murmushi ya saboda ya san dama dadi da biyu ya haka sai ya ce, Abba ku bari kawai na tafi gwara na shiga yawon duniya, ya faɗa yana murɗa ƙofa. Inno ta matso kwalla ta na matso kwalla tana can macina ta ce Allah ya tsine wa yawon duniyar ni din banza da wufi wallahi kana sa ka farka ka fita daga gidan nan sai na kai ƙarar ubanka wajen hukuma ni zaka ka tozarta ka wa albarka ku tashi ku bar gabana kuma ko a mafarki kar na ƙara ganin ku a gabana yo dama me kake min Allah na tuba ba halifa ne yake min komai ba ba don shi ba da na shiga wani hali tunda shine uwata shine ubana dadi na shirin magana suka ga inu ta miƙe za ta fita da sauri lefe ya dawo yana sauke jakarsa gwaggo tsuke fuskar ta yi ta kalli sa'abba ta ce ku fice daga gidan daga gidan jika na kafin na ɓata muku da sabon salawaitin rashin mutunci haka kawai za ku zo ku rikitsa mana gida muna zaune lami lafiya su dadi miƙewa suka kai suka fita suna murmushi kasa kasa ino ta daga murya ta ce kuma ko a mafarki kar na ƙara ganin ku idan ba haka ba sai na ɗebe muku albarka marasa ɗa'a kawai suna fita gwaggo ta rufe kofa ta wuce ta ɗauko ruwan wankan jariri ta wuce ɗaki don ta yi masa wanka gwaggo ta fara yi wa jariri wanka ta ga ya kura mata ido yana kallo hura masa idon ta yi da bakinta nan take ya tsalle ya ɗafe bakinta tana shirin kurma ihu ya sake ta ya dinga tsalle a cikin ruwan kamar ana wulla ƙwallo. Daga cikin robar tsalle ya fara ya dafe labulen daga daga kan wannan ya faɗa kan wancan yana faɗowa, daga labulen ya fara fuskar zanin gado yana ban bankaɗawa yana shigewa yana fitowa fitowa ya daga cikin zanin gadon ya hau kan ƙafafuwan gwaggo yana tsalle daga ƙarshen zanin ta ya ban bankaɗa ya shige ciki wani uban yi wa gwaggo ta zindama ta ce ka dubi Allah ka dubi Allah kar ka shige mun oh ni na shige su yau ga sabuwar salawaita rashin da'a da iskanci jama'a ku zo zai illata ni da ta yi cin babu wanda ya tako hanyar ɗakin domin kawo mata agaji ta buɗe baki ta kuma magana da ƙarfi ta ce, Jama'a ku dube ni, ku dubi tsufa na ku taimaka min zai halaka ni da raina ku zo ku fitar min da shi yau na shige su ne kamin ina ganin salawaitin rayuwa wani uban tsalle jaririn ya buga har sai da sanin gwaggo ya daga sama sannan ya fito ya ci gaba da dafe keya yana wani irin rangaji ya tsalle ya fada cikin robar wanka. ga mamakin gwaggo sai ji ta ya fara magana cikin wata iriyar garjejiyar murya kamar katin gardi ya ce ko da wasa na jikin buɗe baki da niyyar magana sai na shaƙe miki wuya kin muta lahira gwagwa buɗe baki tai tana zaro idanu ana cikin haka su inno suka shigo ɗakin da sauri sai wata ce gwagwa lafiya na ji kina kurma ihu inno ta ta ta taɓa kafadar gwagwa ta ce o ni jikar mutum hudu an sai ice da wannan dan kundalan jaririn ba wani rashin ɗa'ar yayi miki ba dan wannan ihun ɗiba albarkar ba za ba Gwagwa ido ta zira wa inno tana jin bayanin ta sai kuma ta tuno da kashe da jariri ya mata. Nuna hannun ta fara yi irin na kurame tana gunguni da baki kamar yadda kurame suke yi idan za su yi magana. Gwagwa nuna jariri ta yi da hannu sannan ta ɗan banka da zanin ta tana nuna mata. Nusaiwa ta ce gwagwa ki yi magana mana, kya dinga banka da zani, me za mu yi a ciki? Gwaggo ta kuma kallon jaririn ta banka da zani kamar ta nuna gado. Kamar ta nuna gado, sai kuma ta nuna ta nuna daidai makogwaranta. Inna ta rabka salati ta ce yau na ka abin da ya tsone idan kaka ta lauri. Mun shige an sai kurin cewa ki kai. Gwaggo kasa magana ta yi ta kuma nuna jaririn ta banka da zaninta ta ce, uhm, uhm. Inno ta rike baki ta ce, an sai ban fahimci ɗiban albarka da kike nuna min ba. Ta banka da zani, wai ko haihuwar kike sha'awar yi ne gwagwai da sauri ta da kai sai kuma ta nuna jaririn ta ce uhm, uhm, inno ta ce yawan sai ko ko sharafa kike yi da haihuwa ai har abada ban ki ba ko a lahira idan ana yi amma wallahi ina ya miki tsoron ɗiba albarka da yaron nan yemin ya yi miki shi a cikin zanin nan ke da kike ta bankaɗawa Gwagwana jin haka ta fara kira kai tana cewa Ino ta rabka salati tana tafa fanuwa haɗe da karkata kai ta ce, Wannan ba kaɗaɗi ba albarkar da kike mana na ne haka sai. Da sai wata ta kai ya ta ta ajiye kayan jaririn akan gado ta fice daga ɗakin danyin wanka. Ino sun kuyowa ta yi ta ce, An sai ki dubi Allah ki min magana karfa daga wasa a biya zama gaske don wannan ɗiba albarkar ya fara bani tsoro gogo ta sauke wata ajiyar zuciya murya na rawa ta ce, Rakiya babu komai, lokaci ɗaya ne kawai na ji salawaitin baki na ya ɗauki. Inno ta taɓa baki ta ce wallahi ke da Allah karya kuma haramun ne, amma duk wanda ya ƙare miki kallo ya san kina cikin halin rashin ɗa'a. Gogo ta sauke wata ajiyar zuciya murya na rawa ta ce babu fa komai. Ino ta ce wallahi ke da Allah karya kuma a ramunci. Amma duk wanda ya kare miki kallo ya san kina cikin halin rashin da'a. Wallahi ba don ina duba zumuncin Allah ba da tuni na kwashe miki albarka yadda kika fatar min daga ba Haka kawai ki dora min ciwo ki cuci ‘ya'yana ki bar su da jinya suna kashe kudade, banda ma Allah ya rufa musu asiri. Kai duniya ni jikar hudu. An sai ina za ki bar mugun hali ne yaushe ki yi ki wanke musu ɗanki kin tsaya ban kaɗe ban kaɗan ɗiba albarka ino ta karasu karasa faɗa tana wucewa cikin ɗakin kamar wacce ta ga mugun abu da sauri ino ta dafa kirjinta tana zaro ido ta ce an sai waye wa jikata ta wannan rashin ɗa'ar da labulaye wani kam yau na ga abin da ya tsone idan kaka ta laure anya wannan ɗan kundalan yaron yaran aljanu ba su mulmule shi ba Gwagwa cikin tsubatar baki ta rufa hannu a gefe ta ce, Yo Allah na tuba ba dole ki ga sabon salawaitin abubuwa ba, muna tare da kundus. Mai sanya ji yadda na samo sunan kundus kamar yadda marubuciyar ta faɗa, ya nemi littafi na na ɗan ba ƙara, wanda dariya sai ta kusa saka mutum fitsari a zaune. Domin kuwa mun karanta littafin ɗan ba ƙara da daɗewa sai ku bincike shi a wannan tasha mu. Da sauri gogo ta sa hannu ta rufe bakinta tana tsara idanu kamar wacce ta yi sabo saboda tuno kashe din da jaririn ya mata. Ino ta dafa kirji ta ce, Allahu akbar kabira, alhamdulillah, ke ma ya nuna miki ɗiba albarka ko? Gobe ta fiki-fiki da idanu ta ce waye kuma, ina ta kwaba baki ta ce, ina ce da wannan ɗan kundalin kiki. Gwagwa da sauri ta ce ni na gaya miki wallahi kar ki zabga min sabuwar salawaitar karya ido biyu. Abinda baki sani ba wannan jaririn ya fi min kesu dubu. Ino ta gano ido ta ce jaririn da kika sani jiya jiya shine ya fi a wajen ki saboda ɗiba albarka. Ino ta fara masa kwallonta ta ce yanzu saboda uban yaron nan. da abin duniya ko sai kafin gwaggo ta yi magana alifu ya shigo cikin kananan kaya ba karamin kyauye ba ino washe baki ta ta ce halifa ran fito halifa ya ce gwaggo wai har yanzu ba yi masu wankan ba so nake fa na kai su asibiti nan da wuri ina son na shiga ofis da wuri gwaggo ta ce au dan kadara yanzu halifa sai mun je asibitin nan ba za ka hakura ba ino ta kalle shi a ta ce yo ina zai hakura yana fama da idanun rashin ɗa'a tsaye-tsaye Ni ban san sanda Yahudi ya lalata mutane ba, a cewar jariri ma sai an yi masa wani BBC wannan ɗiba albarka har ina, da ruwan zafi zai ji ko da allura, sai ka ce sanda na haifi ubansa allurar aka yi masa, kuma uban me ya same shi, Allah na tuba. Kowaye ma ko na babban ne, ya ɗiban albarkarsa ya gama uhu. Nusaiba ce ta shigo ɗakin da tawula jikinta ta fito daga wanka ta tsaya jin abin da su ino suke faɗa. Ino kallon Nusaiba ta yi tana jin dogon salati tana tafa hannu ta ce, Nusaiba yau sabon ɗiba albarkar da raki mana kenan, wake mai mijin miji kin fito dandan? kin yi tsaye kina ran rangaji a gefensa cikin kisa Ba ki san kina ranta a gare shi ba hanya ne za mu iya zaman kwana arba'in a gidan nan kuwa Allah na tuba ni ma banda abuna me zan zauna yi a gidan yara tsofai-tsofai da ni Bar ma na yi wanka na kira salisu ya zo ya ɗauke ni ya mai da ni gida bakina alaikum Halifa ya soke fuska ya ce inno wayya kuke neman haramta min mata ce ina mata ne ina ji ina gani gaskiya ni fa sa idon ku yayi yawa wallahi kawai dai ta fito daga wanka ta tsaya kusa da ni shikenan ba matata bace Halifa ya su faɗa yana rungumo na sai ba har tawul ɗin jikinta na niyyar faɗuwa. Da sauri Innu da Gwaggo suka saki wani uban salati. Lokaci ɗaya Innu har tana rinza ido Gogo ta ce, ko yau na ka abin da zai zai ƙone min idanu ni hafsi. Yau na shiga uku, Allah na tuba, Allah ka yafe min. Ina da bar ta zauna kamar wacce kwaya fashewa a ciki, tana zub da ta ce, Allah mun tuba ni da 'yar uwata kana gani ba mu da laifi a ciki kai jama'a Allah ka yafe mu ni 'ya siyo yau na ga ta kaina Halifa she albarkar taka taka yaka wallahi nan dai ba gidan zama bane na rantse da Allah ku yi gaggawar tuba kar ubangiji ya tabbata a kanku sakar karo marasa ɗa'a. Ino na gama faɗa ta banka da zaninta cikin jakarta ta zirannu ta ɗauko waya ta miƙa wa Lifa ta ce, Maza maza kira mun ubanka, tun fushin Allah bai sauka kan kanmu ba. Alifa ya soke fuska ya ce, Ba zan kira ba, ke ki kira shi mana. Ke ni sai ba idan ba za su yi masa wankan ba ki karɓa ki masa. ki shirya shi ba ta asibiti na lura waɗannan tsofaffin gaba ɗaya kafirta mu za su fara yi yana gama faɗa ya fice Inu ta rushe da matsanancin kuka ta ce wallahi duk waɗannan maganganun rashin ɗa'ar da ka gaya wa ubanka Salisu. An sai ki wanke musu ɗa mu ce don ba za mu dinga ganin aikin kafirci a nan ba. Gwaggo ta ta ɗau lokaci ba ta wanke jaririn ba ta tsane ta ɗau lokaci ba ta ɗau lokaci ba ta wanke jaririn ta tsane shi a ta kwantar da shi a kan gado inno sai aikin danna waya take ita dai ta ga lamba ta ga lamba amma bata san kowa ta kira ba tana jin an ɗaga ta ce salisu duniya da lahira wa ya halicce mu daga can bangaren haka ce allah inno ta ce to wallahi idan baka maza ka zo ka ɗauke mu daga gidan nan ba sai na ɗebe maka albarka saboda gidan halifa san ba gidan zaman musulmi na gari ba ne bai kama wallahi har azumi sai na yi na tuba ga ubangiji wannan saɓan allah har ina a ce don jaraba yarinya tana cikin cikin biki jage-jage amma yaran ne yana na nike da ita to Allah ya yafe musu wannan kam ya riga ya faru amma tun kafin fushin ubangiji ya sauko ka zo ka ɗauke na ato yau Allah na tuba dama fa jikoki jikoki banda ma kaddara me zai kawo ni gidansu daga can bangaren ta jan kashewar ba tare da an amsa mata ba